يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا ya waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa kada ku yi sallah alhali kuna cikin mayi har sai kun wartsake daga mayanku kuna tantance abin da kuke faɗa wannan kafin a haramta giya ne gaba ɗaya. Kada ku yi sallah kuna cikin janaba, kada ku shiga masallatai kuna cikin janaba sai dai in wucewa za ku yi ba zama ba, har sai kun yi wanka idan rashin lafiya ta same ku, wadda ba za ku iya amfani da ruwa ba, ko kuna matafiya, ko in ɗayan ya yi kari, ko kuka sadu da mata ba ku samu ruwa ba, to ku nufi turɓaya mai tsarki ku taɓa. ku shafi fuskokinku da hannayenku da turɓayar. hakika Allah mai afuwa ne ga gazawarku, mai gafara ne gare ku.